أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا كراتون لتاه نسعي المسلم مناتكين كتاب الحج منا بابي لإشرين دعوك باب جواز التمتع wannan babi suna magana akan halaccin tamattu'i wanda yake akwai maganganu da bayanai masu yawa akan wannan huska na'am haddasana muhammad ibn musanna wa ibn basharin qala ibn musanna haddasana muhammad ibn ja'far haddasana shu'ba an qatada qal qala abdullah ibn shaqiq kana usman yanha an al-mut'ati wa kana ali ya'muru biha wato wannan hadisi abinda yake sai karantar da muwa idna Usman dan Afana ya zan yana hani gabarin tamatu hanin nan na hayu tanzihin amma Aliyu radiyallahu anhu ya zan shi ko shi na umarni da ayi sai na Usman yana hanawa sai na Aliyu yana umarni amma abin da ya kamata a sani wato mut'a ta mafi wanda sai na Usman ya hani a kansa wato ta mafi na ma'aruf fil don haka bai yadda a yi tahiya guda ba a yi umra a yi hajji sai dai a tahiya a yi hajji ifradi sannan a fara da umra da kata tahiya don haka sai na umar radiyallahu anhu da sai na usman yanhayani anha suna hani da tamattu amma hanin da suke yi ga aishi wani irin hani na shin na haita harimin na la نهي تنزيه لا تحريف don haka sun yi hani da yin tamattu'i domin wurinsu la'annal ifrada afdal yin harma da hajji mufradi ba da an yi umra an walwale a koma harma da hajji ba su ya fi kisa na usman bin afana da sai na umar min al amma shi sai na aliyu radiyallahu an, wato shi ko yana umarni da a yi don haka abinda sun ka duba da shi sai na umar ta sai na usman yanzu suna umarni da ifradi domin shi ya fi suna hani ga tamatu'i na yi tanzihin domin shugabanni na an umarci su bisa lahi da gwada ma al'umma da suke shugabanta abin da ya zama aflahu don haka suka hannun a yi tamatu'i ga tafiya wurin aikin hajji suke yin umarni da a zo a yi hajji shi shi kadai sannan in mutum na bukatar umra ya kai ita shi ita kadai wannan shi ne umarni saboda haka suna ganin hani da ya haka nan yana daga cikin jimlar salaha wannan shi ne ma'ana wallahu ala na saboda haka idan muka dubi wannan sai mu baka mulahiya faƙala usmanu li ali sai sai na usmanu ya ce ga aliyu radiyallahu anhu a kalimatan kalma ma'ana ya yi mai wata magana sun maƙala ali sannan shi kuma sai na ali ya ce laƙar alimta an na ƙattama ta ana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya sayi bi haƙiƙa ka san mun yi tamattu'i tare da manzon Allah faƙala ajjal sai na usman ya ce na'am walakin na kunna haifin sai dai lokacin da muka yi kamar matu'i mun zama na mahajin tsoro shi yasa aka yi wannan haza ya kulu haza sai na usman li'annahu kana qabla fatah makka gabanin abu da makka haifin domin a sannan musulunci bai rinjaya makka ba sanadin mu yi mu walwale domin ko wani farmaki na tasowa don haka kunna haifi eh ko ana da kai wa ya habib الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن مسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعثمان سيدنا علي بن أبي طالب بشير سيدنا عثمان وفي بن عفان سنغمي نولد أكيد عثمان فكان عثمان ينهى عن المتعه او العمره سيدنا عثمان يا زينا هنن اي تمتعي اي عمره او ولو لسنا اي حرمه ده هجره انا تكو فيتامينا ko kuma ya zayyana hani daga umra a cikin ashurul hajj fa qala ali ma illa amrin fa ala hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ha an sayna ali yace sayna usman ba ka dai da wata manuwa sai al'amari wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya aikata ka yi hali daga gare faƙala usman da'ana minka ya ce ka ba min bakinka faƙala inni la asli wa ana ada'aka ya ce wallahi ban da iko in sama baki banda iko in sama baki na falamma ara'a ali zalika lokacin sai na ali ya ga wannan a halla bihi ma jami'an sai ce labbaika allahumma umratan wa hajja annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di khulafa'ur rashidin arba'a sai na usman yana ciki sai na ali yana ciki saboda haka in ka kutsa kanka wurin ga wallahi kana dagewa laƙewa ka kai ba kai ka bar su kawai ya rika ga al'amari ɗauki abin da hima ya aiki kowa sauwa ba shi kamar yadda shi himala nan na'am وحدثنا سيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي عن ابي ذر رضي الله عنه قال كان متؤت الحج لاصحاب محمد خاصه صلى الله عليه وسلم ابي ذر الغفاري yace yin حجين تمتعي يا yin tamattu ya الله sabon ai eh, wani bai tamaki da bayan su daga gare su ko mutum shi umra ya yi har ma da hajji da shi mai shi ta umra shi warware ya jira aikin hajji ga sabon manzo Allah ɗaya tsaya sai in ji abin zarar ya faru Allah ganar da wa da suna abubakar ibn abi shaybata da suna abdurrahman ibn mahdi an yano, an ayyash al-amiri an ibrahim al an abihi an abi zarr radiyallahu anhu قال كان لنا رخصة يعني يعني متعة hajji. Ya kasance gare mu rangwame na an kai muna yin ta matu'i ga hajji. ba kowa an kawo mu daina jama'a muna karatun nan don haka ashe kenan to da su daina to kowa ya kama baki ne awo mu ɗaya na babu wani ciki don haka abu zarar gifari abinda yake cewa la tasluhu musu'atani illa lana hasatan musu'atani la tasluhu illa lana khasatan mutu'atin nisa wa mutu'atul hajj an yi muna rangwame da gahul mutu'a mun an yi an gama an yi muna rangwame mutu’atil hajj an yi muna rangwame mun yi an gama da ta hajji eh abu zulal fari kenan hmm. inna ma kana lana khasatan dunaku, haka yake ce ma tabi'ai lana khasatan dunakum banda ku awo to malamai sun kutsa cikin wannan magana suka ce bayanin abidar al-gifari fasful hajji ila al-umrah فتح الحج إلى العمرة يا tsaya كان غري su kawai amma a zo a yi umra a walwale a yi harma da hajji ranar takwas yana nan mun fahimci wannan yanzu in wani yake na har ma da haji amma ina sun walwale in umra don an taɓa samu aikace mai a'a to sai in kai za ka farawa daga sahabbai ya tsaya har da tabi'ai an ce ban da su wanda ya magana ga abokin manzon Allah Allah gane da mu hmm. na haka wannan shine malamai masana suka yi magana a kai wannan shekara ɗaya na bayan wannan su ce bai halatta har duniya ta tsaya hmm. Allah gane da mu so mu zo hmm. ana وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم السيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تسله متؤتان إلا لنا خافتان mutu'ayu ba ta inganta sai gare mu dai yani mutu'atan nisa wa mutu'atal mu ne an wani yanzu in ji wani ya ce ana mutu'a to sai in dan shi'a na talbiyun شعيرك البيون أكل ما في عندهم حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن بيان أن عبد الرحمن بن أبي شعصاء قال أتيت إبراهيم النقعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع الأمرة والحج العام نينا أوكي إنا نية إن حدا دا أمرا da hajji cikin wannan shekara ka ƙala ibrahim naka'i lakin abuka lam yakun yaliyahum bi zalika sai dai babanka shi bai zaina jibinta su bai hada su قال قتيبة حدثنا جرير an بياني annahu marra النخعي عن أبيه أنه مر بأبي ذر يا شودي أبي ذر الجفاري da rabza ta rabza inda عند أها shi. fa zakara lahu zalika ya ambata mai wannan fa qala inna ma kana lana khasatan dunakum yace ai wannan gare mu dai na mu banda ku tabi'i ba da kai ba in tabi'i ba da ba yau kai fa kai hawa nan nawa kake wata Allah ganar da وحدثنا سيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن فزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية يا بام الأباري أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص ناتم بيسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة daga mutu'a wato kenan tamattu'i fa allaha yace mu aikata ta wa hadha yawma idan kafirun bil ursh ah ai mutu'a mu aikata ta wanga da ka magana ga koda mun kai ta yana kahiri yana ta cikin gidajen makka zammi sannan kahiri na yani buyutu makka su aka cikin ursh wane ne yake cewa sannan yana kafiri yani ma'awiya a wannan hali ke ko musulunta kai mun yi ko da mun kai ba ko musulmi haka ba dan samarwa da ke ba da abin Allah sauƙaƙe malamai su yi maganganu shi yana kafiri ne ko ku yana can zaune tare da kahirai da ya hijira ba to ya an ce yana kahiri an ka yi tofa in ku an ce yana zaune da kahirai to kenan wanda a cikin zaune da kahirai ana iya mai hukuncinsu wajen magana ko da ba a kahirta shi ba kahircin amma ana iya mai hukuncinsu domin musulunci ya kyamace zauna son aka yi taso ya ce haɗu da yan wanai wa haza yau mai zun kafirin bin ursh yana nihin ma'awuya ina ma'awuya yake hmm. to kenan a imamu mazari shi abin da yake magana ya ce wannan ishara da an kai ga ma'awuyya ana nuhi yana zaune tare da kahirai ba shi a kahirin ba yana cikin gidajen kahirai zaune a wannan hali eh ban ji ba urush gidajen makka urush wani urush sai buyu makka a kenan a idan mutum ya zo inda kafirai ya zauna yana cikinsu ana cewa iktafarar rajul iktafarar rajul idza lazima al-kufur yayin da zama tare da kafirai don haka a ana cewa ahalul kufu ahalul kufu kuma ahalul kubu wato kenan yana zaune da masu da gaskiya ya zama ni wa hadathanahu Abu abin ibn Abi Shaybata ya Yahya da Sa'id an Sulaiman taimi da bi hadha al iznad wa qala fi riwayatin ya'ni Muawiya وحدثني عمرو الناقد حدثنا ابو احمد الزبيري زبيري حدثنا سهيان حا وحدثني محمد بن ابي خلف حدثنا روح بن عباده حدثنا شعبه جميعا عن سليمان التيمي بهذا الاسناد مثل حديثهما وفي حديث سهيان المتؤس في الحج ba mutu'a ta aure mutu'a ba mutu'a cikin haji shine an ka hana na'am وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حربي جريري عن أبي علائي عن مدرس قال قال لي إمران بن حسين إمران بن حسين يأتي من إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفؤك ينفؤك الله به بعد اليوم yake duba ni zan labartar da kai hadisi yau Allah zai amfanar da kai da shi bayan wannan wuni wa'alam an rasulullah sallallahu alaihi wasallam a amara da'ifatan min ahlihi fil ashri annabi ya umarantar da wani yanki daga cikin mutanensa a cikin kwana goma na watan dilhijja falam tanzil ayatun tansakhu zalika eh, ba wata ayar ta jida wadda ke shahe cewa ana ta tamattu'i walan yanha anhu annai bai hana ba hatta ma ba da wajen hayyar sai abin da ya wuce ga sama samana Allah ka bi shi irta kullu imri'in ba'du wa kowanne mutum yana da abin da yake son yayi na ƙarin ci gaba bayan wannan kowanne ya tsotsa ma sha an yarta iya abin da ya so ya tsotsa ya tsari shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya umrantar da iyallansa cikin goma na watan zulhijja kuma ba ayar ta jiɗan an shahe sannan annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi hali ba don haka ashe kenan mutu'a fil hajji baqiyatun tana nan muna tare da kuwa وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيء حدثنا سويان عن جريري في هذا الإذناد وقال ابن حاتم في روايته ارتع الرجل برأيه ما شاء يعني أمرا وتنمجي yayi wato leke da ra'ayinsa abin da ya so ma'ana ya tsotsa abin da wane ne wannan yana nufin sai na umar na abin da yake babu babu mutu'a wato abin da ya gani na na'am wa hadathani ubaydullah ibn haddasa hadathana abi hadathana shuba an humayd ibn hilal an mudarrafi قال قال لي إمران بن حسين أحدثك حديثا أسأل الله أن ينفعك به zan labartar da kai labarin hadisi yayi Allah ya amfana da kai da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jama'a baina hajjatin wa umratin manzon Allah ya hada tsakanin haji da umra wannan ya nuna kenan kirani sun malan yana an sannan bai hali garai ba hatta mata Allah kan garai ba ce walan yanzil fihi qur'anun yuharibu kuma wani abu na ayat qur'ani bai jida ba wanda ke haramta shi waƙar kana yusallamu alayya kuma ya kasance mala’iku su nemi sallama hatta tawaitu sai mai lalar ko su riktu sai sun ka bani sun mataraktul kayya sai ne ban lalar fa’ada sai sun ka dawo imran ibn husaini mala’iku ne mai sallama in kun karanta tasirin na radar na zane ma ya kawo shi wasu rere an ce imran ibn husayn ya kasance mala'iku na sallama gare shi to wannan shine yace zai ba wani labari to amma labarin gari zai bashi in ya yi tsawarai don Allah ka bawa Allah ga da faɗa mashi faɗa ma kowa amma in Allah ya karɓe shi to ya sanar nan ya takaita amma gaba zai kawo wani hadisi wa Haddasa Muhammad Muhammadu Musanna wa ibn Bashar qala Haddasa Muhammad Muhammadu Ja'far حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مؤرها قال قال لي إمران بن حسين بمثل حديث معاذ يعني, يعني مثال حديث معاذ منا تعرفوا وحدثناه محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مدلس قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه عمران بن حسين يا أيكو من لوكتي النبي الله يا غرس لا سنة تعمل كما يزو الذي توفي فيه ودع الله كبير يوسع فقال إني كنت محدثك بأحاديث بأحاديثا نيزا باك لابار وسو حديثي la'allallahu an yanfa aka bi haba ne in Allah ya so ina zata Allah ya amfani da kai da ita bayana fa in ishtu amma in na rayu ban mutu ba ga garcin lahiya to don Allah yana roƙonka fa katum anni ka ɓoye daga gari wa in mutu amma in na rasu fa bi ha in shi ita to in ka so ka ba labari innahu ƙarfin lima alayya yadda alamar yake mala'iku ne min sallama sai da sahara halayen ta haƙiƙi wa alam anna nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya karjama bayan alhaji wal umra kuma ka sani annabi Muhammad ya hada tsakanin haji da umra summa lam yanzil fiha kitabun sannan babu wata aya da ta jida kitabun lahi bisa ga cewa ka'ai walam yanha anha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam kuma annabiyan Allah bai hani gare ta ba qala rajulun amma wani namiji ya faɗa fiya ciki bar ayyi ma sha'a ya ya kuma mazai na uba to nan wannan ita ce maganan imran dan husain labaru kaga da yasa bahe magana hajjin manzon Allah da umrah sannan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hani ba kuma aya bata ji dan hani ba sannan da yana sanar da shi cewa mala'iku ne bai sallama amma kada ya faɗa gurin kada a hitulu da shi domin mutane zuciyarsu ba ta da kashi inda yana da rai to kashi wada kowa amma ya Allah ya karbi rayuwa ta in ya ga dama shi wani amma da rayuwa ta kashi wani kun gani wannan karama ce amma bai son a sani ya hasan shi humuli ya ɓoye wannan daraja da wannan ɗaukaka da Allah ba shi domin ana faɗa ma wasu za su kama tabaruki da shi har abu ya wuce wuri eh ana sha mai وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن مؤلف بن عبد الله بن شقير عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة يسلم منظور الله يا هذا كان حج العمرة ثم لم ينزل فيها كتاب سنن قرآني بجدبا walan yanhana anhuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai hane mu ba akai qala fiha rajulun bi ra'yihi ma sha'a amma an samu namiji na faɗa da ra'ayinsa abin da su cewa an hana wannan ra'ayi Wa محمد بن مسنى حدثني عبد الصمد حدثنا حمام حدثنا قتادة عن مؤرف عن an بن حسين رضي الله anhu قال tamatta ana ma a sallallahu alaihi salama walan yanzil biha qur'an mun yi tabbatu ta na manzon Allah ƙur'ani bai ji ba amma qala rajulun da ra'ayi ma sha'a namiji ya faɗa ra'ayinsa abin da su. Wa حجاج بن شاعر حدثنا عبيد الله بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثني محمد بن واسع عن مدرف بن Abdullah. بن شهير عن إبراهيم بن حسين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه من منذ الله يا تمتعي من تمتعي تاردش ثم kaga duka dai عبد السكي مغانا جواب التمتع حدثنا حامد بن عمر البكري البكراوي ومحمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشير بن مفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حسين نزل آية المتعة في كتاب الله آية تا أي تمت إتاج تشكيل تايه وبنجل يعني متعة الحج متعة النساء وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم الحج والأمرة لله ثم لم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج sannan ba wata aya ta jiɗe mai shaya ayar da sai magana akan ayi ta masu da hajji ba aya ta jiɗa walam yana an har rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bayani ba ta mata har Allah karbe shi qala rajulun bi ra'yi ba'du ma sha'a amma namiji na faɗa ra'ayin sa bayan haka abin da su wa hadathani Muhammad ibn Khatim hadathana Yahya ibn Sa'id an Imrana القسيم حدثنا أبو وجاء عن إمران بن حسين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكتها تارى منظوم الله ولم يقل وأمرنا بها ليتي أمرنا بها با domin aiwatawa to cewa an yi umarni da a yi ya yi nauyi da suka cewa ya aikata babu wujubi dami alal mutamati wa annahu idza adamahu lazimahu sawmu salati ayyamin fil hajj wa sab'ati idza raja wannan babe abin da yake magana wajabcin jini akan wanda ya tamattu'i ga haji ya hada shi da umra bayan ya yi umra ya walwale ya harma da haji kuma idan mutum ya rasa ya lissafi shi azumin kwana uku cikin kwanukan hajji sannan ya bakwai izara ja ila ahali in ya dawo zuwa ga iyalansa iyalansa a makka ko ko iyalansa a duniya wasu malamai sun ce iyalansa a duniya wasu ko suka ce nan makka wannan dai bisa gwargwadon yadda kowane daga cikin maluma suka ɗauki fahimta akan wannan hadisi a ah, don haka in mutum zai tabbatu ibai da ikon hadaya to zai yi harma gabanin tara ga wata takwa ga wata don salatu ayyamin fil hajji don haka ashe kenan zai yi harma yadda zai samu kwana uku kamin a zo arfa kenan kamin hikamin na ya yi kwana biyu na azumi kuma yana cikin abin nan nahi yana cikin lagi ko ba haka ba kenan kwana nawa ga wata kwana shida kenan Mm. Mm. to abin da an kai magana kenan حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليس حدثني عبي عن جدي حدثني أقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمسع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منذ الله يا تمسعي حج النبا قانا بالأمرة الأمرة إلى الحج وأهداكم يا بعد هديا وساق معه الهديا يا تنك يا غرق الهديا تابس من ذي الهجة من ذي الخلفاء daga zai hulaifa wa bada a rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fara fa a halla bil umra ya harma da umra summa a halla bil hajji sun ya harma da hajji wa tamatta annasu a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al hajji mutane sun ji dadin su da umra zuwa hajji fa kana min nasin man ahada fa saqa al hadiya ya kasance daga cikin mutane wanda ya hadaya ya gargada da hadayarsa wa min man lam akwai wanda bai hadaya ba ma kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata lokacin da annabi ya zo maka qala lin nas man kana minkum ahada fa innahu la yahillu min shay'in haruma minhu hatta yaqdiya hajjahu duk wanda ya gargado hadaya tare da shi daga cikin ku to bai walwalewa daga harmar da ya sai ya kare hajjinsa wa man lam yakun minkum ada wanda bai zan ya gargada ya ba fala yubbil baiti to shi da wafi ga daki wa bis sama wal marwa ya tashi shi sa'ayi da bayan ya ƙara sa'ayi wal yuqassir wal yahlil yazo yasu yasu nan shi walwali sun la yahilla bil hajji sannan shi ya raba da haji takwa ga wata wal yuhud ya bada hadiya wa man lam yajid hadiya wanda bai samu hadiya ba falai sun salata ayyami azumin kwana uku fil a cikin hajji wasa fatan da bakwai idza raja ila ali lokacin da ya dawo zuwa ga iyalansa to sai ya bada hadaya to anan a shi abinda ake magana a wanda bai samu hadaya ba shi azumin kwana uku cikin hajji ya yi bakwai in ya dawo zuwa ga iyalansa to anan maluma sun ka kasu akan yaya ne abin zai kasance tunda an ce yana waje ba gare azumi waɗan kwana uku gabanin yau abin na ranar suka to in ya shigar da ranar arfa yana iya yi azumi wasu ka ce iya eh, yana yiwa amma dai abin da ya fi duka ga malaman duniya ya azumin kwana uku gabanin ita gabanin zuwa arfa ranar arfa a batta ranar cin abinci domin a samu ƙarfin tsayuwa eh amma abin da ya ga malamai duka eh. abin da ya ga malamai duka ya yi azumi uku gabanin shi ya harma da hajji da ya walwale da umra in ya san bai da dabba hadaya bai da dalilin samunta to ci gaba da azumi ne uku kanin ma ya harma da hajji ai ya uku cikin hajji wata hajji hmm. wannan shi ce duka ya fi amma bai cika huska ba eh, ya ne mi eh a ya dashi bakwai kullum bai da bai da kudin hadaya eh dan daidai kama a eh, yamin guzuri bai iya da ya wani abu to wanda bai da bai da dalilinta eh yadda yau hmm. sai yin zaka yi na wani abin nan fullo hmm. to Allah taimake mu to amma kaga wato idan ya dawo azumin kwana bakwai da an ka ce shi to maganar da an ka ce wasa watan idara ja'a to idara ja'an nan shi da khilafa kenan gurin shafi'iyya in ya koma gida ra'ani in ya koma gida can su sai ya bakwai to am eh ban ji ba a'a wannan kuma babu komi don ya tsaya huta to amma wurin wasu daga cikin malamai da aka ce iza raja'a iza faraga min alhaji wa raja'a ila makkah min mina kenan iya ƙara hajji ya dawo daga zaman mene dawo makka waɗanga maganganu da imamu na maliki da imamu shafi'i sun fita gare su imamu abu hanifa a shi abin da ya ce da ma mutum bai azumi kwana uku ba gabanin hita aikin haji ko cikin aikin hajji, yabba su yabba bakwai sai da ya dawo gida jaza eh goma eh. imamu abu hanifa kenan limamin sanin duniya eh. Allah ya taimake mu hmm. to sai mi Allah shi mana gudunmuwa hmm. ina muke waɗa ba rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ɗawa fi na kalima makka lokacin da ya iso makka fassalama rukuna ya sumbanci abin nan hajar aswad wani shai shi a farkon abu sun khabba salata da wani sanne sa saka ke waya uku min saba'in daga bakwai wa masha wafin ya yi ta yi ke waya hudu summa raka'a na fi ɗaya nafila raka'a biyu na qada da wahu lokacin da ya qada wafin sabil bai ga ɗaki, inda makami. khalfal maqami kenan inda din nan khalfa rakatain summa sallama sannan sallama san sarma juya fa tasafa yazo masafa fada wa bin safa eh da eh kiwa ga safa wal marwa da marwa sab'ata da wasu bakwai haruma sannan bai warware ga wani abu da ya haramta gari shi ba hatta qada hajji sai da kara hajjinsa wani hara hada yayin suke hada sai man nahaji wa afada ya zo da wafin ifada faɗa wa bilbaiti kiwa ga ɗaki sun mahalla min kulli shayin sannan ya halatta kowane irin abu haruma min wanda ya haramta gare wa fa'ala misal ma fa'ala rasulullah sallallahu ya aikata irin yadda manzon Allah aikata wato kenan man aada wa saqal hadiya minan nas ya aikata duk abin da manzon sallallahu alaihi wasallam aikata وحدثني عبد الملك بن شعيب حدثني عبي عن جدي حدثني أقيل أقيل حدثني أقيل عن ابن شهاب عن أروى عن أروى بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته تابعت الأبار عن رسول الله في تمتعه بالحج إلى العمرة أشبن تمتع من منظوم الله ده حج عمره وتمتع الناس معه لكما تمتع متعة من منظوم الله da misalin lazi a habara ni salimu bin abdullah ta bani labari irin abin da salimu na abdullah bani labari an abdullah radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uh, alhamdulillah mun saurari karatun sahihul muslim gama na Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a akwai sanarwoyi kamar haka gobe insha Allahu a ƙarfe goma sha biyu akwai karatu